mutumi na wai ina kaka sayan kaya masu kyau a halimas exclusive a can nake sayo kayana ingantattu kuma nagartattu a nan nake sayan kamar irin su rafa les a baya jallabiya ta maza takalmi hulla da kuma shaddoji kayan su masu kyau ne to mr designer ya kamata mu koma can da sayan kaya to aini tuntuni dama can naka sayan kaya kai nan buhun dankali wa kawasa da halimas exclusive kayansu masu kyau ne tun tuni can naka sau kayana na sallah na ko ina ma ko na biki yo mr designer wani wuri suke suna nan abuja Kepi. wallahi ku tashi mu je yanzu ku tashi mu je, ku tashi mu je, ku tsaya ku tsaya kaga yanzu magana zuwa dubai da nake an soke ta na dade yana wahala a shi ya za mu same su za ku iya samun su ta lambar waya kamar haka 0705030538 kuma idan ka sai kaya kowane gari kake za a kai ma kayanka cikin sauƙi.